alhamdulillah wannan aure ai ya kawo auren nan <laughs> ban fahimci yadda kika dosa ba farko wallahi da na ce ko wannan auren an kasa ni ashe ni na kasa shi matsalar kuɗin unguwan nan ba a kawo ta da ana kawo wuta da ba zan tafi yanzu ba Allah wallahi in kwana a a ba zan kwana a nan ba ba a zafi da daddare da daddare za su kawo wuta kaga sai mu shantake Allah ko kai kuma wannan daki to shi kawai daga yin biki sai ya tafi neja delta ko irin barayin man nan ne kai da Allah rabe shi ko shi ya je Na ce za ka gani ba <laughs> kai haka Allah yake a ikonsa wallahi rabonka ne wallahi to ina ga zan da daddare ki sai min taliya ka a sa kifi a yawwa saboda yau din nan idan na ji in na zaga garin nan akwai wani busta da nake so in shawo mm-hmm. eh irin na shekaran ja na gane na gane na gane gaskiya ne kai eh, gaskiya ne wallahi wannan sai um, uh, kifi na ɗari biyar. Hawa shi ko tun da ya tafi ko dubu ɗaya ban gani ba. Ai yanzu kan har da nama. Kai da yau za ka sha na. Ai fara ki ji. Eh. Kin yadda kike faranta min rai adashi hannu biyu zan saki. <laughs> Eh ki neman makota masu adashi. An gama. Eh ki cike fom ɗin kawai na zo hirin gajiya. Shi ke nan. Yawwa ban yi mantuwa ba ku a ciki. Anya. Eh. Ka manta. Ina ganin. Gajeren wandon ka ko? Gajeren wandon. ai ba na sakowa <laughs> ban sako ba wallahi eh wallahi sai dai ke kawai ka dai duba da kyau kai gaskiya na ji daɗi fa wallahi wani ma a kofar ya ce wai ai kai kai ne angon ko ko ko ko kinga ina ta sallama ina ta sallama gaba ɗaya idan ku ya rufe eh shi ne ko ka san mata yanzu sai ana da ana musu fada ni ne ganin babanta kawan babanta a ni yayan babanta yayan babanta a kawun mu ne ni eh, eh. na wanda yaro Allah ma albarka kuma Allah ya sa ka samu kamilan mace wadda duk danginmu muke ji da ita sosai wallahi muna mm. ji da ita muna alfahari da ita kawo da ka tafi nan. eh shi ma kuma ah, ina zuwa tsaya kai ma ai tunda na ga ko a wannan ga wannan sai ka sai kawo ai yana da A ai mu sai mun bayar <laughs> eh me gida Kawo ne fa yana da alheri haka eh, yake kun ya yake ji ai kawai ka ansa wallahi tallahi malam ka da ka tamara na maciya amanan Ban za maciya amanan wuce maciya amanan banza maciya amanan gofi kawa ina kawun naki ne ake magana gajeren wando ya je ɗauko gajeren wando sa a'a kai baka fahimta ba ni za ki ci amana kyautar gajeren wando ne maka wannan mutumin ban san shi bane ba shine saurayin ki ba wanda kuke soyayya da shi da ba ga hoton shi a waya ta ba ga mun iskanci wallahi kawo ba kai ke da kike gani ke ne kike zan ba gaci nan da kuɗin da ya baki hada ki rike ni kuɗin sa ba a gaba na yake ba to Allah ma albarka yaro irin kuma yanzu kai abin da kai anan yanzu ba zan baka tafi ba a ah, haba da Allah bai baka saka tafi ba ai eh, ah. ni dai na san a dake ba zan dake ka ba eh, amma zan ba kururuwa makota su zo su haɗu mu je banki mu je banki a'a ah, mu je banki kai ne za ka yi mu je banki ai baka za ka je ko ina ba ka ga yan banki ki a ƙarci kukanki ki a ƙarci kukanki rubuta miki takardar sakin ki ma zan yi bari ma a rubuta miki takardar sakin kina zuwa na shiga uku